Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarau sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. To jama'a kamar yadda kuka sani a kowace ranar Laraba, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2021 za mu kammala maudu'in makonni biyu da suka gabata inda muka fara magana akan mahimmancin al'adar karanta littattafai da irin rawar da iyaye ke takawa wajen ganin sun yi wa 'ya'yansu wannan tarbiyyar. haka yake amina. Masu saurare idan ba ku manta ba, a hutun ƙarshen makon takwas zuwa sha biyu ga watan Nuwamba ne wakilin sashen Hausa a Kano ya halarci wannan taron, kuma a cikin shirin namu na yau za mu kammala wannan maudu'in. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da bata lokaci ba za mu koma jihar Kano inda wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da bakuwar da za ta gabatar mana da kanta. Rai ke daɗe gabatar mana da kanki. Sunana Profesa Talatu Musa Garba, ni ce kuma darekta ta cibiyar koyar da karatu wato Nigeria Center for Reading Research and Development, Bayero University Kano. cibiyar bunƙasa harkokin karatu da bincike ta jami'ar bayan eh haka yau gashi kun yi wannan taro da kuka kira shi national conference wato taro ne na ƙasa wanda shi ne karo na uku a jerin tarurrukan da kuke a shekara-shekara bisa al'ada idan aka taro irin wannan akan fitar da abin da kuke kiransa kwaminike wato takardar bayan taro wanda ya kunshi wasu kudurori da taron ya yadda da su cewa a ɗabbaka ban sani ba ko a naku taron akwai nau'i na kwaminke? eh akwai nau'i na kwaminiki saboda ah, masana sun zo an yi muhawara an gabatar da makaloli kuma ah, an zauna an fitar da abubuwan da ya kamata a ce duk wani wanda yake da ruwa an sanar da shi yadda za a bunƙasa al'amarin karatun. kin ce an gabatar da makaloli ko za ki iya faɗa mana adadin makalolin ko kuma kiyasin su? Eh to an gabatar da makaloli kamar guda saba'in da biyar. Eh, suna magana ne a alƙibla ɗaya ko kuma a misali al'amura daban-daban suka ta'o. eh to a an raba shi jigon conference din kamar gida biyar an kalle shi da ga alƙiblar littattafan yara da yadda ake koyar da wasu al'amura na karantarwa wanda su ne kamar jigon shi wannan taron akwai wadda aka gabatar kamar keynote sannan akwai kuma takaddu kamar lead paper waɗanda su ne takardun da suke jagorancin waɗancan ah, kila masana ne da ko watakila farko sau shi ma irin kuko suka gabatar eh, masana ne dai a bangaren koyar da karatun yara din suka zo suka gabatar da takaddun so saboda haka in aka hada hadda nasun nan an gabatar da takardu kamar guda saba'in da biyar to na ga ah, jigo ko kuma take ko an kibla taron an yi magana kamar akan wato littattafai a matsayin wani tushe uh, na koyarwa koyar da yara suna na dinnan ban sani ba ko akwai a makalolin da aka gabatar akwai daga ciki da suka yi magana musamman hususan akan yadda ake rubuta littattafai uh, don koyar da yara ƙanana a mataki na ƙasa eh akwai ah, ɗaya daga cikin makaloli wanda aka ce su ne kamar jigo a ah, ita wannan keynote ɗin ta haɗa yadda ake rubuta littattafan jigon conference ɗin gaba ɗaya ta tattauna a kai professor ramla jibir to sannan kuma akwai guda biyu da aka abin nan ɗaya sun kalle shi ne ta ɓangaren uh, policy manufofi na gwamnati manufofin gwamnati yadda abin da ya kamata a kiyaye idan za a wallafa littattafan yara to ɗaya kuma an rubuta shi ne akan um, an gabatar da shi ne akan uh, wani wannan da aka gabatar na kamar uh, bincike da aka gabatar akan yanda ya kamata a ce an bi ladubban da ya kamata a bi wajen tabbatar da an samu lasisi na rubuta littattafai kuma an bi ka'idojin rubuta littattafan to an yi shi kamar research ne aka yi da aka zo aka yi aka gabatar da yanda ya kamata to kuma sai aka tafi da wannan research din aka je aka kara tantance shi mm. sannan aka tsefe shi aka tantance shi sannan aka zo aka fitar da abubuwan da ya kamata a yi la'akari da duk wani wanda zai rubuta littafi na yara sai ya bi wa'annan ƙa'idojin da me kuka cimma ne kuma wasu batutuwa kuka taɓo a su waɗannan ƙudurori to akwai dai batutuwa da dama da aka cimma amma dai waɗanda suka fi fitowa fili su ne waɗanda muka fi karfafawa wanda ya shafi duk wasu masu ruwa da tsaki masu hukuma da ya kamata su assasa koyar da, eh, ah, karatun nan da kuma waɗanda ya kamata su kula da an bi ƙa'idoji wajen wallafa littattafan yaran nan da kuma waɗanda ya kamata a ce su ne suke da alhakin ba da malamai da kula da malamai da kula da kayan aikin ma da za a yi so dukkansu suna wannan waje kuma an tattauna da su an yi tambayoyi an ansa to wannan shi wannan kwaminiki da muka rubuta za mu aika musu har can saboda su ya kamata mu haɗu tare da su mu ga mu tabbatar da abubuwan da aka gabatar an yi amfani da shi. Wato kamar su hukumomin gwamnati kenan irin su bec watakila da makamantansu? Akwai su bec NARDC National Council of Colleges of Education da su National Board of Nomadic Education da su uh, Teachers Registration Council. da su educational uh, erc eh, educational resource center so dukkansu suna ciki wa'anda sun zo kuma sun aiko da mutane sannan kuma da su subebs na kasa. to duk waɗannan hukumomi ne na ilimi da suke da ruwa da tsaki batutuwan da kuka bujiro kuke so a cimma ko a aiwatar eh, kamar suna da hurumin aiwatarwa a matakansu ko a matsayinsu na hukumomin gwamnati ko kuma a suna bukatar sahalewar gwamnati a sama misali idan kika ce na gwamnatin najeriya misali gwamnatin tarayya dole sai ta amince ko kuma batutuwa ne wani dama sun shafi hurumin da ita doka da ta kafa su ta basu gaskiya batutuwa ne wanda dama suna cikin hurumin dokar da ta kafa wayannan saboda kaga su nardc su ne suke tabbatar da littattafan ma da za a koyar a makarantu da wani littafi da aka wallafa da shi kansa kundin ilimin a karkashin su yake su kuma ubec su ne ya kamata a ce suna kula da abin da yake faruwa a cikin makarantun nan makarantun matakin firamare inda ake koyar da shi wannan karatu da muke faɗa sannan su beps nan su ne kuma a matacin jiha da ya kamata a ce ƙudurin wancan ubec su suke tafiyar da shi su suke kula da malamai su suke kula da abin da yake faruwa su suke kula da ah, supervision su saboda haka dukansu a cikin mandate ɗinsu ne a hurumin su ne saboda su suke gwamnati ta kafa su ne don su yi wa'annan ayyuka kuma hurumin su ne su yi wa'annan ayyuka kin yi maganar malamai ban sani ba a cikin waɗannan ƙudurori na ku kun taɓo barin batun ba da horo da kuma watakila iya iya koyarwa ma don ɗaya daga cikin batutuwan da kullum ake kuka da shi shine cewa malaman makaranta musamman a ƙasa ɗin har yanzu duk da cewa an sanya nce ta zama ita ce mafi karanci amma dai har yanzu ana kokawa da irin kwarewar koyarwar malaman dan a makarantun firamare ban sani ba ko kun taɓa wannan batu eto eh a mun taɓa wannan batun saboda shi dai karatu dama a firamare ake fara koyar da shi ya kamata a ce a nan ake assasa shi a nan aka gina tushensa kuma su malaman nan su ne ya kamata a ce sun gina tushen to tun da haka ne ai ana buƙatar inganci a wajen gina wannan tushen to kuma su wayannan malaman ya kamata a ce dama a cikin tsare-tsaren matakin ayyukansu a ce ana ba su horo lokaci-lokaci yadda za su gyara makamar aikinsu to sai muke ganin cewa ya kamata a ce su su babes ɗin da suke kula da su suna ɗan ware lokaci ya zama ana ba su horon nan na lokaci-lokaci yadda za su samu makamar koyar da karatun nan. Jika ce su ma'ana kina nufin hukuman kula da ilimi firamare a jihohi. Primary a jihohi su ne su din da mun yi zancen UBEC hmm. to su kuma wa'annan da aka bawa alhakin kula da makarantun nan da malaman da tsarin aikin to ya kamata a ce suna ba wa malaman nan horo na lokaci a lokaci kan makamar aiki to kaga ya, ya kamata a ce kenan an inganta ko da suna da qualification in koya a inganta yadda za su koyar din to ya kuke son horon ya zama misali eh to yanzu kaga mun fitar da kwasa-kwasai waɗanda za su taimaka wannan mu cibiyarmu ba ita ce wacce za ta koya a firamarin nan ba a'a mu ne muke kula da koyawa malaman da za su koyar a wannan mu namu malamai za mu ba horo to idan aka ce mun fitar da kamar certificate na uh, certificate program sati biyu ne sati hudu ne sati shida ne ya danganta ga yanda yarjejeniyar da aka samu aka cimma tsakanin su wa'annan masu kula da su hukumomin da za su ce to muna so a koyar mu da malaman mu a musu horo na sati biyu ko sati uku za sati muna son mu rika yin sa lokacin da yara suke hutu ko a ƙarshen shekara haka mun fitar da wannan muna da manhajar muna da komai muna da masu koyarwa da za mu tafi mu je mu sassamu wayannan bangarorin domin kira su mu haɗa hannu da su mu gaya za mu yi a taimakawa koyar da karatun to sannan kuma banda wannan mun fitar da difloma ta gaba da digiri wacce wanda yake da digiri tunda yanzu muna samun masu digiri da yawa a primary school suna koyarwa a primary school to wannan yanzu haka mun ɗauki ɗalibai ma shekarar nan ma gashi mun fara sun yi dai registration tun wancan satin makarantar ta buɗe to mun haɗa hannu ne da faculty of education tsangayar kula da sha'anin koyar da ilimi saboda mu a matsayinmu na santa ba za mu iya ba da digiri ba amma za mu iya ba da ɗan satifiket na wucin gadi kamar sati biyu sati hudun nan ɗan satifiket za mu iya bayarwa amma ba za mu iya ba da digiri ba to saboda haka sai muka haɗa hannu da department na ilimin yanda ana dama koyar da diploma ta gaba da digiri namu ma sai ya shiga sahun abin nan muna ce masa postgraduate diploma in the teaching of reading to mun riga mun ɗauki ɗalibai mun riga mun gama mu na komai kawai lectures za mu fara tunda duk sun yi registration to idan muka tallata wa'annan kaga mutane ba sai hukumar da kake aiki a karkashin sa ta baka dama kai batun da certificate ne kake nema kanka za ka iya cewa ina buƙatar wannan kana koyar da hausa ne kana koyar da turanci ne kana koyar da arabiya ne tunda makamar iya karatu karatun harsuna ne ba wai harshen turanci kawai ba mm. har larabci makamar yanda za a koya wa yaro karatu daga farko ne yanda zai taso da da kwarinsa yawwa duk wayannan dabarun mm. to saboda haka muna sa ran yanda yanzu daga da muka tallata nan da nan mutane sun taho gasha mun samu a karan farko mun samu ɗalibai sun kai talatin da biyar waɗanda za su fara a na farko to kaga ai akwai akwai sai mu ce alhamdulillah mm. to nan gaba muna fata abin zai ci gaba da haɓaka ya fi yadda yake yadda muka samu a matakin farko. Har ila yau Mahmud bai yi nisa ba ya tattauna mana da bakon da ya gayyato. akwai bacin littattafai da zancen karatu muke ban sani ba ko shi wannan eh, jadawali na bayanin bayan taro da kuka ya taɓo zancen nau'ikan littattafai misali da ya kamata a samu da kuma shi kansa yanayin yadda aka rubuta littattafan tun da ga kun gayyato mawallafa littattafai ma eh, akwai mawallafa littattafai dama da in muna wannan taron muke kira su saboda su zo su ji da su abubuwan da za a saboda dokoki da sauransu da ake shimfiɗawa na rubuta littattafan yara to suna zuwa kuma su baza littattafansu da irin abin da suke mutane su sassaya to hadda su dai da masu wallafawan da masu bugawa da masu sayarwa duk muna gayyato su a wannan taro namu to mu a santa muna da resource room mun kira shi resource room ne ma'adana ce ta eh mun kira shi resource room ne saboda ma'adana ce ba wai ta littattafan kawai ba ko kuma ta a littattafai da ake turowa ta intanet soft copies a'a hadda irin kayan koyarwa wanda za su ba malami damar ya dan shirya abubuwan da zai yi wa yara bayani da shi kamar teaching aids abu da kuke teaching aids wato sannan kuma da aka tashi a cikin dama center tamu collaboration ne da florida state haɗin gwiwa da florida state university da mutu a cikin ta amurka to a cikin abubuwan da aka yi mun je can mun dan samo horo kuma duk fellows din da aka dauka hmm. an jawo su ne daga faculty faculty na makaranta hmm. wayanda suke da nasaba da wannan malaman wanda ko kuka je aka je to aka je aka dan samu mu ma a nan din aka kwakkoya wani muka samu certificate daga nan suka zo daga can suka yi mana horo suka ba mu certificate aka je can kuma aka yi wuyo wata shida shida aka samu to a dawowar a cikin abin nan din sai aka samo littattafai wayanda suke na abin nan na makamar koyarwa waɗanda suke da ba tsofaffi ba current littattafai sai suka rika turo mana su muka dan bude dan kwarya kwarya resource room dinmu da shi mm, to amma shi na kafa sadarwa ne kenan ko kuma a na hannu da hannu ne na hannu da hannu na kafar sadarwar duk fellows da suka je wannan wata shida a can an buɗe musu ma'adanar ah, tasu ta can florida state university din kowa ya ɗebi abin da yake so da abin da zai ɗauka ɗebi da kanka akai muku ɗebi da kanka kawai buɗe ake duk abin da zaka shiga zaka ɗauka mm-hmm. to da muka rika tattarowa kowa ya tattaro kowa ya tattaro mm-hmm. muna dawowa nan sai ita university sai ta bamu laptop laptop mm-hmm. aka bamu kwamfutoci aka ce kawai mu zuzzuba wa'annan amma dai ba bashi musu da littattafai ba ai har bayan an dawo ma wata shida suka bar wurin a buɗe ba abin da muna da ma kwa iya kwasa eh, eh, eh. to saboda haka muna da wayannan yanzu abin da yake mana karanci shine littattafai na takarda shine muke buƙatar a cikin wannan kwaminiki mm, da aka rubuta mun kirawo duk wani wanda yake da dama mm. da yake da littattafai a agaza mana da shi yadda za mu bunƙasa su littattafan na bugu saboda muna cewa karatu karatu muna cewa wancan na intanet ɗin akwai ɗan shagaltarwa to shi wannan na zahiri wanda yake a buke shine muka nemi cewa duk wani wanda yake da ruwa da tsaki muna kira idan yana da littattafai ya taimaka mana da su kama kuma bara mun wallafa littafi dukkan mu fellows dinnan da muka je muka da kowanne ya yi chapter guda daya ta makamar koyar da koyar da karatu mm-hmm. muka hada littafin to ubec sai suka ɗauki nauyi suka yi kwafi dubu biyar suka rarraba a wurare aka kawo mana wasu aka rarraba a wurare to yanzu muna shirin za mu yi kuma jonal jonal haka wanda tamu za a tattara masa nasu su tattaro su kakkawo article ɗinsu yanzu haka in allah ya yarda januwari ko february za mu fidda jonal ɗinmu ta farko wacce ta tattara bayani yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar madalla masu sauraron mu mun bude muku layi mun sami kiran mu na farko da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba. To Malam Ibrahim muna jin ka yau da ka ji maudu'in namu akan muhimmancin karanta littattafai. Me zaka ce? To ni dai shawara zan ba ga ainihin masu wallafa littattafan nan abinda nake su arziki don Allah. Hmm. a rika ba ainihin bangaren addini mahimmanci saboda idan littattafan da suke wallafa mafi yawanci za ga ɓangaren soyayya ne kawai shine ainihin suke yawan wallafawa da sauransu amma mm. a rika zakulo mana tarihi na annaba da sahabbai da kuma manyan bayi waɗanda suka suka ba da gudunmawa game da tarbiyya a duniya eh. to shawarar nake ba su kenan yawa shawarar nake ba su kenan dan Allah su ba mu wannan bangaren muhimmanci to mun gode Ibrahim mai wankin hula da wannan kira naka sai daga jihar Sokoto da wa muke magana Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dinawa Sokoto a Najeriya To Malam eh, Bello Garba muna jin ka. Eh duk da yake maudu'in naku rediyon da yake ina kusa ga wata na'ura abin bai ta sosai. Muna tattaunawa ne. Amma Ibrahim ya ce gaskiya ya kamata eh. a mai da hankali musamman ma ga abin da shahi a tarihi haka na annabawa da abubuwa da waɗanda ya zanna tarbiyya wanda eh. za su ce ba wai a ci gaba da yin abubuwa waɗanda ba su dace ba eh. wannan ita ce takaitaccen gudunmuwa ta na gode to mun gode da wannan kira naka daga eh. kaduna da wa muke magana to ajiya barka da kokari barka da aiki yauwa barka dai da wa muke magana sunana murtala ne yana kiran ku daga garin gasar a kaduna tarayyar najeriya muna jin ka murtala To hajji a gurgurce zai fara ma dan uwanmu da ya fara kiran wayan ku yau din nan ta'aziyar son mahaifiyarsa Ibrahim Wankin Wula Allah jikanta. to sannan kuma maganan maganan ita karanta littattafai abu ne mai muhimmanci mm. kuma kin ga mu musamman ma a Najeriya abin da ya kara mana illa wai akwai lokacin da aka zo aka daina ma karantar da tarihi a makaranta ina ce a makarantar gwamnati ne ko makarantar boko da sauransu ya kamata ai mutum sai ya san tarihin kansa sannan shi ne zai san ina ya fito ina zai dosa to ya kamata muna roƙo a dawo da buga littattafan nan na tarihin eh, da arewa da tarihin najeriya tarihin shugabanni ɗalibai su dinga karanta tun daga farko san waye su ina suka dosa kuma me kalubale a gaban su muna fata masu wallafa littattafai za su karkata akalan su wajen buga littattafan tarihi namu na arewa da najeriya gaba ɗaya da afirka gaba ɗaya tashi lafiya To mun gode Murtala da wannan kira naka daga jihar Nasarawa da wa muke magana. Daga Nasarawa da wa muke magana. To kamar dai mun rasa wannan kira. Masu sauraronmu yau muna tattaunawa ne akan muhimmancin al'adar karanta littattafai da nuna wa yara muhimmancin karanta littafi. Nambar mu da za ku kira ita ce, to mun sami kira na kiran mu na gaba da wa muke magana. Hello, salamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Daga mai mulki telanga na daga lafiya jihar Nasarawa. To muna jinka me za ka ce akan maudu'in namu na yau? Eh to, dama na iso kenan sai ina ji abun ban san manufan abun ba shi ne sa na ce bari yi tambaya. To yau namu muhimmancin al'adar koyawa yara karanta littattafai. Muke so mu ji menene ra'ayinka akan me kake gani ya kamata iyaye su ba da muhimmanci wajen koya wa yaran su yawan karanta littattafai? eh to dama ra'ayin littattafai kamar na hausa din nan mm. ya kamata a ci gaba da shi sosai eh. ba don saboda koyon ba saboda karin cin gaba domin duk dan bahaushe yana son ya gani yana karanta hausa littattafan hausan nan da sauransu to shi yasa ni ina ganin ya kamata iyayen yara su bai da mahimmanci ire-ire irin wa'annan to madalla mun gode da wannan eh. kira naka sai kiranmu na gaba da wa muke magana wa alaikas salam da wa muke magana kuna magana da kan tukwata da gajiyar karin da mutum tsaramar najeriya to muna jinka akwai batun maganar littattafai da ake yanzu an manta da batun maganar hakkokin mutane mm. an sai a kan batun maganar littattafai in ba da mutane ba littattafan ina za su kai to ai ana maganar muhimmanci littattafai ba wai bangare ɗaya ba wanda aka rubuta shi a kan fannoni daban-daban me irin me kana ganin yana da kyau a nuna wa yara muhimmancin zama karanta eh, littattafai da suka danganci kowane bangaren rayuwa. kamata duk yara na da na kai makaranta da su suke shiga. Hmm. To amma kuma in ba tarbiyya ba akwai matsala. Akwai tarbiyya ne ya kamata a nufi daga gida. Hmm. Eh. To mun gode da wannan kira naka. Da kiranmu na gaba ya shigo da wa muke magana? Eh, Hajiya kira magana da dan asuba mai fata daga Yahudi. Muna jin kaɗan asabe mai fata me zaka ce. To da farko dai ina so in jajanta ma Ibrahim mai godiya a bisa da so mahaifiyarsa Allah Ubangiji ya ji kanta mata rahama. Amin. Eh, bayan haka dangane da wannan ina ku na yau karatu shi da muhimmanci saboda idan muka duba wahayi na farko da aka su koma annabi Muhammadu tsira da aminci Allah tabbata a gare shi Allah ce masa yayi shi karatu. Hmm. to kaga karatu ya zama wajibi gare mu domin da karatu ne za a san muhimmancin rayuwa za ka fahimci addininka da mu'amalan da za ka yi da jama'a mm. kina tare da ni muna jin ka eh, bayan haka kuma ina so su waɗannan mawallafa eh. su mai da hankali wurin rubutun littattafai na hausa saboda gaskiya hausa da kike gani yare ce mai muhimmanci saboda za ki ga cewa mu sun raja'a da karatun da littattafai na turawa irin novels novels haka da fim fim na turawa wanda wannan ba asalinmu ba ne ya kamata su sa kishi domin ganin cewa wanga yare na hausa ya yi fice a duniya fide yadda yadda yake a halin yanzu eh, da fata za ku tashi lafiya. To mun gode dan Asaba mai fata da wannan kira naka yanzu kuma sai wani kiran mu da ya shigo da wa muke magana. garin bari bari na Sarawak State. To muna jin ka me za ka ce a gurguje lokaci ya karatu. A gurguje a gurguje wa'annan su da shi wannan taro Ubangiji Allah ta samu zalim. Muna fata a samu su gaba da abubuwan da suke na da sakan zai rike mu. Eh. Abdullahi cikin gari lafiyan bari na Sarawak State. To mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya. sai kuma a dagace mu wani mako mai zuwa domin jin wani sabon maudu'in namu. A nan kuma muka ka ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da ma injiniyan mi na yau. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. ka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare